sai yanzu ya san cewa shi karyar santa yake amma samoli shi ne wanda yake hakikanin santa a fili ya ce inna lillahi wa ina ilaihi raji'un ya Allah ka yafe min amma ban iya sakin sana ya eh, maganar idan sana kansu mun kuma gaya muku cewa a wancan shirin jikin kullum na rawa ta sheƙa musu ruwan da ta ɗauko a tare suka sauke jin zuciya game da buɗe idanunsu hana shi na kokarin yin magana mimi ta taka gabansa ta kifa masa gigi ta tun kyawawan lafiyayyen marika ta ce wallahi ka bani kunya a ashe ma kwata-kwata babu dugon tausayi ko imani a ranka zai magana mimi ta saurin dakatar da shi ta hanyar daga masa hannu ta ce na baka umarnin ka saki sana yanzu yanzu umarni na baka ba alfarma nake nema da gare ka ba wallahi idan baka sake ta yanzu ba ni a take yanzu zan tsine maka nan muka dakata wancan shirin kuma a halin yanzu za mu ci gaba murmushin bakin ciki da takaice hana shi ya gami da sun kwar da kansa kasa hawa yana zuwa masa ya dade haka kana ya dago kansa ya kalli mimi ya kuma yin murmushi a karo na biyu da ke nuni da tsantsar bakin ciki kallon sai mayar da samoli da sana da har lokacin suke zuba ƙasa a hankali ya kawar da kansa gefe cikin murya kuka ce mimi tun farko na na yi ƙoƙarin yin magana kika dakatar da ni abinda ne ni yayi kenan kika dakatar da ni wanda marasa rahama Allah da rashin tausayi game da tawakkali ne zai shiga tsakanin masoya irin waɗannan ko makaho ya kalli aryan da sana ya san akwai soyayya ta gaskiya tsakanin su da rashin imanin mutum dole ne ya tausaya musu idan har san da nake wa sana na gaskiya ne ai zan fi kowa san ganin ta cikin farin ciki na fi kowa san kasancewarta cikin walwala da annuri a rayuwarta a soyayya an yarda akwai sadaukarwa Allah da kansa ya ce duk masoyan gaskiya waɗanda suka so junansu bisa gaskiya da amana akan tafarkin Allah zai sanya su aljanna kamar Laila da Majnun a hankali ya sanya hannu ya goge hawa da ke ta sintirin zuwa masa inda kasan an buɗe bakin teku cikin nutsuwa samuwar da sana suka miƙe tsaye cike da tsantsar murna da farin cikin abin da hana shi ke da niyayi ka tabbata za ka iya aurenta a matsayin bazawara ba budurwa ba mai 'ya'ya har uku hana shi faɗa idan kan samuli, murmushin gefen baki samuli kame da sun kwar da kansa ƙasa hawaye na ɗiga daga cikin sa, kokarin magana ya so mai sai kuma ya shiru hakan da ya sa gaban sana ya shiga da kan uku ya daɗe haka kana ya ɗago kansa ya kalli hana cikin nutsuwa ya so magana kyau mace kamar kyandir ne duk da ana samun launuka daban-daban hasken da yake bayarwa iri ɗaya ne kuma zai yi ta bada hasken har sai ya mutu ko ya kare shi ma kyau kamar haka yake zai ta bada sheki har sai tsufa ko mutuwa sun zo saboda haka muhimmancin abu ya dogara ne ga amfaninsa idan budurci yana da wata daraja a duniya da Allah bai biyo annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam na na Khadija ya aura tana matsayin bazawara kuma wacce ta girme shi ba da budurci yana da wata fa'ida da Allah bai sanya duka matan annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda aka duniya da lahira domin sa aka wata da aljanna domin sa aka yi su kansu matan da auren domin sa dukkansu sun kasance zaura sai guda ɗaya ce tak ta kasance budurwa a cikin matansa guda goma sha ɗaya ragowar duk zaurawa ne ka sani ya auri nana khadija tana da shekaru arba'in shi kuma yana da ashirin da biyar sai zainab habiba maimunat safiya zuwaira hafsatu hindatu saudatu da mariya nana aisha kaɗai ya aura tana matsayin budurwa na haka auren bazawara ga saurayi sunna ce mai ƙarfi bayan haka duk duniya babu yare da kabilar da take wulakanta aure kamar kabilar malam bahaushe babu waɗanda ba san daraja da kima aure ba irin hausawa babu waɗanda ba su ɗauki saki da mutuwa aure komai ba kamar hausawa babu waɗanda suke wulakanta aure kamar hausawa babu kabilar da zawarawa suka yi yawa da mace-macen aure kamar ƙasar hausa wallahi ko rantsuwa ne ba zan yi kafara ba duk duniya babu inda ba san daraja aure ba sai a ƙasar hausa ka san me yasa Samu ya tambaya hanashi da ido kawai hanashi ke bansa sa ya ci gaba da magana saboda yawancinmu musulmai ne amma kwata-kwata ba ma bin dokokin Allah wajen neman aure ba ma yin abin da ya ce ba ma nutsuwa wajen zaɓa kan mu abokan rayuwa tun daga waje mun gama ɗebe albarka auren mun gama janye duk wani tallafi na auren an gama cinye juna tun a titi yanzu biki idan ba a yi bid'a an yi free wedding pictures ba ai mutum bai waye ba a fito a yi bid'a da kiɗe-kiɗe da raye-raye shine burgewa a tattaro shi dan da jama'ar sa da al'ummar sa an gyagize an dau magana shine burgewa dan Allah faɗa min ta yadda aure zai albarka kuma abubuwan da muka ɗauka is nothing and is normal suke jefa al'ummar mu cikin masifa da bala'i suke zaman haihuwar kangararin yara waɗanda suka fi karfin mu waɗanda za su zama al'umma fitina doron ƙasa saboda tun farkon alakar ba a gina ta kan tushe ta tafarki na gaskiya ba ba yi neman auren bisa tsarin sunna da koyar musulunci ba tun farko an bar hanyar Allah tun kan mutum ya aure mace ya ga mace ne ta waje idan aka je gidan sai ka gaba babu zaman lafiya saboda zargi ya shiga an fito kiri-kiri an nuna Allah bai saba ya ce a ya banki ya ce a bar abin an ki bari faɗa manta yadda za a al'umma ta gyaru faɗa manta ta yadda za a haifi yara masu albarka babban matsala ba a duba tarbiya da gida wajen aure kyau da kuɗi ake duba mu maza mu bi kyau su kuma mata kuɗi kawai ko da ba ta hanyar Allah ke samu su ba wallahi duk ɗan da ka ciyar da haram sai ya addabe ka ya addaba al'umma ko ta kisa zamanin annabi batban da tan da na kama kuta hana shi ni ba sha'awar sana nake ba ba wani abu na jikinta nake so ba ni ita ainihin kanta nake so kai kanka ka san idan dan budurcinta ne da kai baka isa ka same shi ba dan haka ne fa babu dirtin ta nake so ba ba yaran tatta ko sura ta suke burge ni suke bani sha'awa ba ni ita kanta sana nake so a nashi surata da kyanta da wani abu na jikinta ba baya gabana wallahi zan iya auren sana ko da ba zan kusance ta ba ko da a ce ba ta da farji kwata-kwata zan iya zama da ita na kuma ba ta kulawa ko 'ya'ya dubu ta haifa ko da za a ce duk duniya 'ya'yanta ne na santa haka babu kuma abin da zai ragu daga san da nake mata babu wani abu a duniya da yake canza so da soyayya gaskiya hanashi ko da sana za ta kasance tsohuwa yar shekaru ɗari ko da za ta kasance ta fi kowa muni da munin halitta a duniya ina son ta haka zan iya rayuwa da ita a haka soyayya ta ga sana'a, tsantsa ce ta gaskiya ce hanashi babu algoshi ko sarrai da zuciya i love her i really love her so much ita kanta nake so bana bukatar komai nata idan har Allah ya mallaka mun ita ba na da sauran bukata a duniya ba na da sauran buri Allah ya riga ya gama min komai ko da Allah zai kwace komai da gare ni za a banda tek ba na da komai a bani ta zan yanka haka ina murna da farin cikin auren sana'a ba zawar afiyar da yadda zan aure ta budurwa saboda zan raya sunna annabi Muhammad sira da aminci su tabbata gare shi zan yi auren sana'a har da halin da take ciki wallahi ko da a ce za ta nakasa ta zama ba ta ji ba ta gani ba ta magana ba ta tafiya zan iya zama da ita cikin farin ciki shiru hana shi idan sa kan le duk da kuma yana salutin ɗansa ya riga ya gama sara samuli a kan san da yake wa sana ya san aryan ya bi shi san sana nesa ba kusa ba ya tabbatar zai kula da ita sosai fiye da shi zai ba ta farin ciki mara iyaka zai ba ta dawwammamiyar rayuwa mai cike da alfahari ya san duk sanda yake kirarin yana yi wa sana samu liyafi shi ne sa ba kusa ba shi ba ma zai taba hada kansa da aryan wajen santa ba take tausayin samu ya mugun kama hanash ya cika masa ransa da zuciyarsa ashe ya shiga tsakanin wata soyayya ce mai dimbin tarihi da al'ajabi mai cike da tsantsar ban tausayi yaje ya Allah wai da halinsa hankali ya dauko kansa yana hawaye fuskar sa dauke da murmushi ya kalli samuli kana mai da kallonsa ga sana ta zuba samuli ido tana hawaye duk wata tana fargaba abin da zai biyo baya kallon sai mai ga kulut da duk ilahirin jikinta ke suma yana kirma saboda tsabar tashin hankali da ya kira sunanta cikin wata irin murya mai wuya fassara yadda ka san sauka aradu haka kulut ta ji cikin kanta da ya kuma kiran sunanta wannan karan tsuguna ta yi don ba ta jin kafafunta za su iya ɗaukata tana ranguma da su zotar kulut na sake ki saki da sannan ki ban mun yayana hannu kula ta dora a ka gami da sakin wani irin tijararan kuka wayo ne kaina wayo Allah na shiga uku na cuci kaina da rayuwata na yi wa kaina da kaina illa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan girman Allah kai hakuri hana shi sosai kulke ku kan fita hankali dama na faɗa miki ba zan taɓa bari mu kaɗai mu ɗanɗana zafi da ƙunar rabuwa da masoyi ba ba tare da ke ma cin jadda ake ji ba kamar yadda ke ce kika zama silar faruwa komai ke ce kika zama ummul sun komai ki ga abin da dukkan mu muke ji mimi za ta yi magana jadda ta yi saurin dakatar da ita a ki ba shi hakan da dai shine daidai don ita ma ta yi hankali gaba hannunsa kan kirjinsa ya juya ya mayar da kallonsa ga sana ya kafe ta da ido ya daɗe na kallonta wanda tsananin tsoro da tashin hankali suka nuna karara a fuskarta saboda tana tsoron kar ya ki sakinta duk dawon sana jira kawai take furta sakin yayin da samu zuciyar suke buga da karfi pat pat jira kawai yake hana ya saki sana wanda na san yan tim din samu ma a halin yanzu jira kawai suke furta sakin ko ba haka bane kan sai girgiza hawa yana zubo masa murmushi ya saka musu kwali na da kirjinsa yace i love you sana i really really really love you na san ki sosai ina matukar san ki zan yi hakan ne domin ke da sama ki salama zan yi hakan ne domin saki cikin farin ciki E, magana hawa yana zubo masa a hankali mika sana da samu hannunsa cikin suna rawa suka rike hannun yace ka cika cikakken namiji dan halak ka cancanci a jinjina maka congratulations ina murna kasancewa ta mutum na farko a rayuwarku da zai fara ta murna aurenku happy married life ne muku murna ya faɗa hannunsa ɗaya cikin nasana wa ɗaya hannun cikin na gaba ɗaya su sandarewa suke babu wanda ya motsawa dukkan su a matukar kagare suke furta kawai kowa ya huta yayin da na san zuciyar yan tim din halash na can na buga pat pat hannun halash kan kirjinsa yana ɗan tari ya ce i hope idan ina raye na kasance mutum na farko da za a fara gayyata kai kawai suka ɗaga masa a tare duk sun kasa magana hankali zuya ba ya fara taka zuwa hanyar pat ɗinsa sana na kokarin yin magana samole ya sauran dakatar da ita haɗi da rantsa idanuwansa gam ya dunkule hannunsa da ƙarfi please ya rabbi help us please sai da hana shabuɗe kofar ya shiga ya durkushe ƙasa ya fasa mahaukacin kukan da duk wanda ya ji sai ya tausaya masa wal idan har ya rantsa yana tunana ta please please ya rabbi kamar daga sama suka ji hana shi ce na saki ki saki ɗaya saboda tsananin farin ciki ba ya samu ya zube ƙasa wanwar haɗi da fasa kuka a hankali ta ma ta zame kasa ta sanya kukan kasancewar sana ba ta da idda saboda tunda cikin ta shiga wata tara wani abu bai kara shiga tsakanin su ba har ta haihu har zuwa yau da ya sake ta sanan ba ta da iddar hanash yasa ta rarrafa ta isa gaban samuli ta tallafe kansa da fuskarsa ta ɗora goshinsa saman nata cikin kuka samule ce alhamdulillah finally za mu aure na san ki sana i love you kin san ke ce rayuwata kin san ke ce duniya ta ke ce farin ciki na zan dawoma da ke cikin farin ciki har rai da mutuwa ina tare da ke bana bukatar komai a rayuwata da kika nisanta da ni na kusa mutuwa kaɗan ya rage na mutu saura kaɗan numfashi na ya bar ganga jikina ni da ke mutuka raba har iyakar ranmu muna tare insha Allah na gama yankewa da samun ki na gama fitar da rai na cire tsammani shi yasa aka ce ba a taba fitar da rai daga rahama ubangiji shi kuka ita kuka sosai cikin kuka ta ce haka kake so na dama ta faɗa cikin kuka shi ma cikin kukan ya ce fiye da haka ma domin ga farin cikin ki babu abin da ba zan iya ba yau ta kura masa haɗi da cewa babu abin da ba za ka iya ba eh to idan kika tambaye ni zan iya ce miki babu abin da ba zan iya ba amma da za ki tambaye ni na shimfiɗa rayuwa ta kona ba da ita zan iya ce miki ki haƙuri ba da rayuwa domin ni a tare da ke nake son na kare shimfiɗe rayuwata sai magana yana share mata hawayenta hankali samu le miƙe tare da ita ce ki ɗauko kwali da hijab ki zo mu gida ba mu so ta cikin gida a hankali jadda da mimi suka sauke a jin zuciya tare kana su ma suka shiga cikin gidan suna hawa ciki da tsantsar mamakin soyayya sana da kuma tausayin hanash jikinta na rawa ta sa hijab ta fito dangane take kamar za a rike ta ko ana ta fitowa da kansa ya buɗe mata motar ta shiga suka fita suka bar kulun durƙushe tana ta kukan mutuwa har suka isa gida babu wanda ya wani magana sai ajiye zuciya da suke saukewa lokacin da suka isa gida abu da didi arif ziyad da zarfan da idrak sun fito don tafiya masallaci cikin nutsuwa samu ya durƙusa har ƙasa ya da su abu suka amsa fuska sake babu wanda ya tambaye shi me ke faruwa zai da shigar da shi su suturum ya alwala suka tafi masallaci tare sana kuma ta shige cikin gida zaune ta iske mama da juju da halan ana hira suna ganin ta kowa ya shiru cikin zumudi ta isa gaban halan ta ce an ta halan hana shi ya sake ni da sauri halan ta ce what da gaske kike yi wallahi ya sake ni kana ta shiga ba su labarin da abin da ya faru tun daga farko zuwa ƙarshe sakin da yau kullun ne kawai bata faɗa ba dan yanzu ta shiga hankalinta ta daina wannan rawar kan ta bari ita ma idan ta zo ta faɗa musu da bakinta tunda ta tabbatar dole yau ita ma za ta zo har ga Allah mamu ta ji daɗin sakin sosai haka ma haka amma duji ba ta so ba ta so sana ta zauna ko dan ta ci uban kulut ta kuma koya mata hankalin rayuwa da shi ma Samuel yana can yana yi wasu abu bayanin abin da ya faru sosai kowa ya farin cikin musamman su ga da Danish saboda suna masifar tausaya Samuel din ya ce to alhamdulillah tunda abu ya zo da sauki yanzu abin da ya rage shine ta inda idan ta gama sai ya komai kan samu wani ƙasa cikin nutsuwa ya ce ba ta da idda cikin mamaki abba ya ce kamar ya ta aka ka sani shi ya hana in ya faɗa da bakinsa shiru duk suka yi kana didi ya ce shi kenan karka damu za mu kira hana shi da sana mu tabbata idan haka ne next week sai a auren kawai kowa ya huta cikin girmama ya musu sallama kana ya tafi samu lana fita kulut ta shiga tana rosa uban kuka wuiwi abu ya ce to fa ke kuma lafiya cikin kuka ta zube ƙasa gaban sa abu ta ce wayo abu na shiga uku na lalace halashi ya sake ni ya kwace su sultan duka so sai abu ya ji babu daɗi ya daure ya rarrashi kulut ya ce ta shiga ciki sana da halan suna bedroom tana karewa ta labari kulut ta shiga falon tara kuka mamu ta ce to ikon Allah ba dai sakin sana da aka yi saki kuka ba cikin matsanancin kuka ta zube jikin mamu tana faɗa mata abin da ya faru salati mamu tai tana tafa hannu tace shi kuma abin da zai mana kenan juju tace bai muku wallahi abin da hana shi mata shine daidai dama duk wanda yace tukunya wani ba za ta tafasa ba tashi ko zafi wa za ta ba haka duk wanda zai gina ramin mugunta ya gina shi gajere wani wace irin magana ce kike juju amma kin san ai bai kyauta ba fi sabilillah ya za a yi sake ta saboda son kai irin naku ba shi shine za a ce bai kyauta ba amma haka shine daidai ta zo ta zauna ta koyi hankali a rayuwa kuma wallahi ba ki zama nan fatan tabba dina za ki koma dan banki. yadda za ki fi gane kwarin ki munafuka juju na karasa magana ta fita fowo mama ta ce ta shi ki shiga ciki ni da ya shigo ya kalli mama ya ce kira min sana bayan mama ta faɗa mata suka fito tare da halan bayan ta zauna a ƙasa ya kalle ta ce wai baki da idda kanta ƙasa saboda kunya ta ce i eh, ki ji tsoron Allah ki dubi girman Allah kar ki bari san zuciyarki kai kyuta cike da kunya ta ce tunda cikin sa ya shiga wata tara wani abu bai kara shiga tsakanin mu da shi ba dan shirudi da ya kana ya ce ba damuwa tashi ki je saura shi ko da dide ya tambaya hana cewa eh, babu idda dan sa da ita tun kanta haihu saboda aka dide kira Samuli ya sanar da shi sun yi bincike kuma sana ba ta da idda don haka ya turo magabatansa murna kan ba a magana wajen labbas yayin da juji ta ya tsaye ta sa kulun gaba ta mayar da ita fatinta don ta ji daɗin gasa ta da cin a bangaren hanash kuwa tun da ya shiga sa ranar da ya saki sana bai ƙara fitowa ba ko abinci bai iya ci sosai ya dage da sallah yana roƙon Allah cire masa santa sosai ya shiga damuwa ya muguwa rama ya fige ya ƙeƙashe ya bushe ya zama so silent ko magana yi sai ta zama dole har lokacin babu haushin wanda yake je kamar kulu daga bangare ɗaya sosai mimi ta dage da ya masa da addu'a ba dare ba rana kamar yadda yake yayin da soyayya wajena da harib ta karfi sosai da ana magana auren sana da aryan ya sa harib yin magana ya gabatar da wajena a matsayin wacce yake so sosai hakan yayi wasu abu daɗi cikin satin suka je neman auren wajena mimi ta ce ba damuwa ta bar musu komai a hannunsu ai su ne masu aure da ita ko da ran fafu sosai hakan ya musu daɗi ya kuma ƙara mata ƙima da mutunci a idan su. sati ɗaya aka so sa bikin amma juji ta kafe kan yayi kaɗan dan tana son gyara sana sosai ta nuna mata gata kamar yadda ake yi wa kowace ya don haka aka sa wata ɗaya sosai juju ta shiga gyara sana tana ɗura mata kayan gyara da yadda mai sauraro yake tunanin kuncin rayuwa kullu tana ciki dan sosai juju take matsa mata ta hana ta sakewa ko abinci bata bata sai dai ta dafa wanda za ta ci da kanta kullum tana cikin bedroom tana kukan bakin ciki ga juju ta hana sana ganin kulut ko da so daya ta ranar da samu le kawo sana gida juju ta kafa ta tsare ta hana shi ganin ta sai dai koyaushe suna tare a waya sati ɗaya da sa bikin ana sauran sati uku juju ta kwashe sana da wajena ta yi indiya da su gyaran jiki Basu dawo ba sai da ana sauran kwana biyar bikin idan ba farin sani kaiwa sana ba ba lalle ne ka gane ta ba ta yi mugun fari ta yi kyau sai ƙilli take tana sheƙi magungunan mata kan ba a magana don juji ta dage sosai har ɗinki a kai wa sana banda magungunan matsi masu kyau da inganci wanda juji ta rinka bata haka ma wajena tana kwanci saman bed waya manna a kunnanta sai juyi take da alama tana jin daɗin wai sosai idan ta limce, hmm, ni fa gaskiya na gaji da takunkumin nan da juji ta sa mana cikin shagwaba ta ce Allah ne ma haka ina son ganin ka sosai really yace yana murmushi mai sauti baki ta zumburo kamar yana ganin ta tace not really partially ta faɗa tana rolling sexy eyes ɗinta dariya sai ta a ba wannan magana uwa gidan aryan a wato kana shirin yin amarya ko not yet sai maganar in funny way Allah ne da ta faɗa cikin shagwaba to naji yanzu dai sauko kasa akwai rana ni kuma ba san rana yanzu da sauri ta miƙe sai tana zaro ido ta ce da gaske dan Allah hop ki gani jikinta yana rawa ta sa riga da skirt na materialless ta yi heavy makeup sosai kanta da ta suka fito black shoe ta sa ta fita jikinta sai bari yake yana cikin mota yana hango ta ya fito fuskokin su dauke da lotaccen murmushi ji ta tamkar ta tafi da gudu ta fada jikinsa idan su cikin na juna ta hanyar falon baki haɗi da ya masa alama da ya bita murmushi yana bin bayanta cikin nutsuwa suka zauna idan su sarki cikin na juna ta gaida shi amsa idan sai ya lamshe game da cewa alhamdulillah ya Allah yau ni ne na sake ganin wannan rana yau ni ne tsaye da sana'a a matsayin wanda zai aure ta ganin yana niyyar kuka sa ta dora yatsa saman bakinsa haɗi da cewa a hankali bude idansa ya zuba cikin nata suna kallon juna eyeball to eyeball cikin sanyin murya ya ce idanunki launin shuki mai duhu ne suna da wani sirri kunshi a cikinsu ubangiji a bisa halitta ki dole na yabe shi murmushi ta har dimples tsinta suna lotsawa mai cike da jin daɗi ta ɗan kawar da idan ta gefe kana ta mai da su cikin nasa ta ce ‘yan mata nawa ka taɓa faɗa haka ɗan basarwa ya kana ya ce eh idan aka yi lissafi da ke 244 ruwan sajji ice ɗinka ta yi tana ƙoƙarin miƙewa ta ce okay dariya ya sanya haɗi da saurin riko ta zonar da ita saman cinyarsa ya ce am sore ke kaɗai ce ban taɓa faɗa kowa ba bayan ke ya maganar yana rike kunnuwansa murmushi ta yi haɗi da kama kumatunsa ta ce ba ka laifi idan sa kanta ya ce teku da soyayya ko so nawa ka taɓa ganin su da ka gan su sabo abin yake koma ko ya kika ce idan ta cikin nasa ta ce ya dai ɗan samari ka ce ka shiga yanayi ke yan mata na faɗa miki ne da gogewa ta murmushi ta haɗi da rausai kanta ta ɗan basar ta ce gogewarka to me yasa kana da gogiya har yanzu baka da mata ta yi magana cikin sigar tsokana murmushi tare da shafa kwantaccen gashin kansa zuwa sajansa na ce so dangin zuciya ne kamar iska da ruwa haka so da zuciya suke kowanne yana ƙarfafa ɗayansa duk wani ɗa namiji da yake son samun nasara to lallai na bukatar mace a rayuwarsa ya karasa magana haƙi da kashe mata ido ɗaya bakinta ta kai sai tunkunnansa muryar ta can kasa ta ce na gane amma kai wacce mace ce a rayuwarka hannunsa ya sa ya ɗauko kanta suna fuskantar juna ya ce ni ke ce a rayuwata shi yasa koyaushe nake kasancewa cikin nasara da sa'a shi ta yi haɗi da yi masa light kiss a kumatu ta ce thanks for loving me kalbi me too hope ya maganar sadakin ki ne ka gani dai ka bada da abin da Allah ya hore maka kawai ni in banda ba a yafiya da sai na ce na yafe maka amma ka sani mu auren mu koyi zami da sunna annabi Muhammad tsira da aminci su tabbata gare shi na haka mafi karancin sadaki shine mafi albarka aure shi yasa nake ƙara son ki kalbi but ai akwai kyautata ko na haka na baki gidana da ke lami da crescent a matsayin sadakin ki na ce magana haɗuwar hannunsa saman lips ɗinta tare da cewa no argument just obe na baki shine saboda shine gida na farko da muka fara kasancewa tare na baki shine saboda mun yi rayuwa an ta life ba cikin sa na baki shine saboda duk gidaje na na fi son sa Da haka just accept it kiste masa ta na nagode sosai yalla bai Allah ya saka maka da alheri ubangije ba mu zara ta gari ya sanya auren mu albarka Allah ya kara maka buɗi da arziki rabbi ya baka dubun sa ya raba ka da duniya da iyayen mu lafiya sosai ya ji daɗin addu'a har cikin ransa ya ji wani irin yan daɗi na ratsa shi har ya fara tunanin me zai kuma bata ku gane cewa yan godiya da addu'a ga miji ko saurayi yana ƙara masa sanki yana ƙara masa ganin ki yana sawa yaji idan yana da duniya zai iya mallaka miki so duk kankanta abu idan ya baki ki masa godiya kamar ya baki duniya zan gobe insha Allah zan zo na amshi passport ɗinki dan ba nan kasar mu fast night ba ya faɗa cikin tsokana dan dukan love ta kai masa ya goce na dariya to yanzu me kika shirya mana na biki kamar me fa ta faɗa idan ta kansa kamar su dina launch da sauransu ani dai gaskiya ban san wata bida eh aryan rayan mole zai aure su fiance sana amma no sho gaskiya da saki dole Najeriya ta dauka a rado cikin shagwaba ce, amma faranan nan kai ka faɗa halaj ba kyau ko no ai mu a tsari zamu komai kin ga da farko a nan Kano za a daura horan a ranar za a yi walima za mu yi dina a lagos za mu yi lunch a abuja za mu yi arabian night a saudi arabia sai mu yi love show a london daga nan kuma sai mu yi dubai mu yi first night mu ci amarcin mu baki ta turo tare da cewa allah ni dai ban so ta magana cikin ba. to na ji baki so mu fasa love show din da za a london amma gaskiya za mu yi sauran za ta yi magana ya ɗora hannunsa a bakin ta game da cewa mu komai namu cikin tsari ilimi da wayewa za mu yi ba za mu yi abin ina hawa ba za mu yi abin mu ne a nitsa ba tare da mun yi bid'a ko mun saba Allah ba insha Allah kin ji ko cikin sanyin jiki ta daga masa kai that's my kalbi i love you yace yana kissing ɗinta i love you too i'm sorry kalbi ba za mu kawo lefe nan ba idan kin je Dubai can za ki iske lefen ki kin ji ko karka da an ba komai Lidiya bani 1 miliyan naira na haɗa kayan sawa sun daɗe suna hira sosai kana suka rabu ciki da tsantsakewa junansu sosai sabol ya bada da oda shirya dina a lagos lunch a abuja akai maza komai a cikin tsari dat kawai suke jira haka ma haka overspot din yan gidansu gaba su da waɗanda za su je arabian night saudi arabia daidai da kayan da za sa ya shirya komai duk wannan bidirin da ake banda kulat don kwata-kwata juju ta matsa mata ta takure ta hana ta sakewa ko da za a bada passport hana ta a bada na kulut duk in ka da kulut idan ka ganta sai ka tausaya mata sosai shirye-shiryen biki komai da halan akai yayin da hakan ya fara damun sana'aranta na rashin kulut dan har abada tana santa sosai ta fara jin kewata tana damunta ita kadai a daki kwanta saman bed tana tuno su da yarintarsu a fili ta ce wallahi na san kulut tana suna da abin da ta yi daga baya saboda yaro baya karya muna yara ta sha faɗa min tana suna mata amma zan ƙara gwada ta leta bayan komai ya lafa idan ta ci shi kenan sai mu ɗora daga inda muka tsaya a hankali ta miƙe jimure jojo a falo tare da mamu ba sarum ta shiga ta cire fat ɗin jikinta ta canja wata dan tunda aka so mu gyara ta ta koma safa dan idan ba ta sa ba ta rinka canja pant kenan saboda ruwan ni'ima sosai har family suke shirin bikin yadda kasan ba su taba aurar da ya ba dangi da yan uwa daga birni da kawai sun halarta sai hidima ake da didi ya saki bakin aljihu ya taɓa naira kamar ba neman sake ba daga su sudan aka ɗauko wacce za ta yi wa sana lalle haiku aka zana mata kunshi mai tsire kala right black and golden kanta ku sosai ya sha gyara abin kadama da mai gashi sosai sana ta kyau ta fito ɗar da ita yadda ka san aljana saboda tsantsar kyau da haduwa duk inda ta juya sai walwal tana sheƙi da ɗaukar ido tsantsar kyanta da yarintarta suka fito karara daidai da farcen ta kille yake fata jikinta ko ba a magana dan kamar ta tarwada saboda santsi laushi da sheki to ma sauraro nan dai zamu ɗan katse wannan shiri sai kuma shiri na gaba zamu ɗora a madadin wadda ta rubuta wannan littafi rashin sani Hawa'i Usman Jidda sai al'ajabi tv da ta ɗauki nauyin sani kuma muhammad umar ka gama ki muku sallama ku huta